Al'amarin Maryam kashi na arba'in da takwas. Alhamdulillah, al'amarin Maryam kashi na arba'in da takwas. Kamar yadda ya tafi ya barta haka ya dawo tarar da ita da kunun tsamiyan da take gabanta, amma dai ta kasa sha gani take kamar ba zai dawo ba. A littafi da ya gabata inda muka kwana kenan, Hajiya Maman Kairat, Rahama Muhammad. dawowarsa ne yasa ta sake ajiyar zuciya ta tsiyaya masa kunu a kofi ta miƙa masa ya karɓa ya ajiye mama ta shigo masa da kayan breakfast ta kawo kayan ti sannan ta zubo masa wainar shinkafa <clears throat> da stew ta ajiye ta koma ta zuba masa dumamen tuwon shinkafa miyar zogale sai da ta ci kasanta tebur da kayan abinci yana ta yi mata sannu kana ta fita ta basu guri ta yi ɗakin masu aikin gida suna hira bayan fitar mama ne ya tashi ya zuge labulen falo ya rufe ya jawo kujera ya zauna ya ɗauko mimi ya ɗora ta kan cinyarsa ta kalle shi ta ce na yi misin ɗinka ya haɗa goshin su ya ce nuna mini yadda kika yi a aikace in my love ai take ta <clears throat> haɗa bakinsu ta fara kisan ɗin shi tana romansin ɗinsa ajiyar zuciya yake saukewa ya bar mata wannan fagen yau ta shayar da shi mamaki sosai dama ta iya wannan wasannin bata taɓa nuna masa ba ganin yana neman fara sambatu ta rabu da shi don ya fara neshi ya kalle ta idansa ya yi zai ce kin yi naki mimilo Ne kuma bari na nuna miki kewar da na yi miki zuba masa ido ta yi tana zira ta game sai kawai ta ga ya kunce mata tawul ɗin da ke jikinta ya fara lasar jikinta daga kirjinta <clears throat> sai da ya gangaro har cibiya yana kokarin wucewa ne ta tsaida shi ta hanyar nuna masa a ɗakin mama fa suke Rashida tana ɗaki tana cikin baccin safe ta ji maganganu ƙasa-ƙasa ta leko domin hango su da ta yi dirshan a kan cinyarsa ne yasa shi kuma yana bisa wuyanta yana lashe ta. Ta koma da sauri ta dafe ƙirjinta ta ce, Meme kin yi sa'ar miji, kin sha wuya a da, amma yanzu daɗi ya zo, Allah ya samu a danshinki. Nan ta kwaci kanta ta koma kan kafet ɗin tana mai da numfashi, shi kuma lashe lips sa yake ta ƙara miƙa masa kunun da ta zuba masa ya karɓa ya kurɓa yana bata ita ma tana sha yana bata yana sha ya gama ci ita ma <clears throat> ta ƙara hakan ɗin ta zuba masa ba ta sha'awar cin komai suna zaune mama ta shigo da sallama ta miko mata waya ta ce fati ce ke kiran ki ta ɗauka suka gaisa ta ce mimi fate fate ne miki <clears throat> na tsaki amma babu ɗan aikin da zai kawo miki cike da zumuɗi ta ce don Allah ya fati kin sa na ya tsinke ya bature ya zo yanzu zai kawo ne na ce a wurin fati ta ce to sai kin zo <clears throat> ki yi sauri kar ya huce bayan kashe waya ta kalli mama ta ce mama don Allah mu je mama ta ce ni na isa na hana ki hmm, ai ba zan iya ba a dawo lafiya tashi ta yi ta ɗaki ɗakin su ita da rashida ta shirya ta ƙara ɗaure jikinta ta fito ta shafa mai ta ciro wata gawun za ta saka rashida ta ce tsaya tsaya tsaya ba shi za ki sa ba wata atamfa <coughs> atamfarta ta holland ta ɗauko mata ɗinkin shi kalar na ibo dark blue ce sosai mai adon orange atamfar ta mata kyau <coughs> duk da tun da aka ɗinka ba ta taɓa sakawa ba mimi ta kalli atamfar ta ce rashida kya bani atamfar atamfar ki mai tsada haka bayan baki taɓa sawa ba ke ma ta ce anti mimi kenan kin fi atamfar nan a gurina kuma kyauta na baki ita ki karɓa ki saka ki yi kwalliya tunda bature tunda da bature za ku fita mimi ta sa hannu ta karɓa haɗi da godiya Allah ya baki dubunta Allah ya ƙara zumunci Rashida ta ji daɗin addu'ar mimi ta san mimi ta fi ƙarfin suturan dubu ɗari a wurinta amma saboda karamci ne kawai <clears throat> wai saboda karamci ne irin nata har da godiya abin dubu talatin fa aka bata wai har da godiya ta fi ƙarfin dubu ɗari ma ta ɗaura zanin rigar fitacce mai kyau da dogon hannu da ke ta rame sai gashi ya shige ta ya ɗan matse ta kaɗan cikin ya fito <clears throat> ɗan ƙuruci da shi wayar rigar wawa keke ƙirjinta ya fito ta sama ta ɗora ɗan kwali ta shafa fauda ta sa farin man leɓe ta makala barimanta sai gashi ta yi kyau ko dan ta kwana biyu bata ga madubi ba ne, inda ta fito falo ta wuce ɗakin mama ya bi ta da kallo ta fito da mayafinta <clears throat> mayafin mama orange da takalmi flat shi ma orange ta yafa mayafi a kafaɗa ta saya bature mu tafi ya miƙe yaye mayafin da ta rufe jikinta da shi ya kura ma kirjinta ido wadda suka ci kodon kunya ta kama ta ta yi gaba tare da cewa sai ka taho suka tarar da su mama tsakar gida dukkansu a lokacin bature ya gaida su umma mimi tana gyara mayafinta cikin zumuɗi ta riƙe hannu ya bature ta ce mama za mu tafi mama kallon ikon Allah take wai yau mimi watan ta ɗaya da kwana uku cif tana zaune cikin kunci da rashin walwala amma a cikin awa ɗaya da zuwan mijinta wai sai ga ta cikin farin ciki rabonta da ganin farin ciki da fara'a a fuskan mimi tun lokacin da suka zo sunan <clears throat> ya ɓate bature ya katse wa mama tunanin tun da ya ce mama za mu daɗe ba domin har gidan momi za mu je dan ban zai ba tun da na zo ta ce a dawo lafiya Allah ya kiyaye suka amsa da amin haɗe da riƙe hannun juna suka fita ta baje kan kafet ɗin falon fati inda ta miƙo mata faran fatefaten nan na tsaki wadda ya sha ya kuwa <clears throat> shuwaka da busasshen kifi ta cire ɗan kwalinta ta fara sha ta santi bature ya dubi fate sai da Allah tsefe mata gashin nan ina ga da kitso tun wanda farida ta sa aka mata kan duk ya cakuɗe ko tsagar kan ban tsagar shi ba a gani Fati ta ce gaskiya kam ai bata gyara gashin ba lokacin shi yasa ba mu kula da hakan ɗin ba ta ɗauko kifiya ta hau saman kujera tana yi wa mata tsifa a kan ɗin ta ce tabɗe ga yadda ƙura ke tashi kuma sai na sai na ga gashin ya sake hau ya kuma haukata ta da yawa ko da yake an ce gashi ba shi da zuciya in ba a gyara shi ya fi fitowa suna ta su bature na gefe yana yi wa meme subscribing a wayanta da ya zo mata da ita yanzu ya kunna ya sa kuɗi bayan ya mata caji meme tana aikin shan fate ahmad ya sallama ya shigo idonsa <clears throat> kan meme inda ya fara gani ya ce kai lallai maryam jiki ya yi sauki har an fito a lokacin da ya ƙari so ne ya ga bature ya ce a'a ashe dai tare kuke da angon naki yaushe a gari daga nan kuwa har kun har kun mayar min da mata baiwa daga zuwar ku kun sa ta tsifar kai kukan mimi ne ya katse su suka dube ta tare da tambayar ta menene ta kwaɓe baki cikin tsabar shagwaba da rigiman da ta koya tun bayan fara ciwon nan ta ce ba ya ahmad ba ne ya daina sona suka kalli juna suna da kunshe dariyarsu <clears throat> ahmad ya matso kusa da ita ya ce mimi waye ce miki bana son ki ta ƙara narkewa ta kwaɓe baki za ta yi kuka ta ce ba ka daina sona ba kana ji da ni kana ce min meme <clears throat> da kana ce min meme na ko ka ce min autar mu amma yanzu duk ka daina <clears throat> yayi dariya kaɗai, sai ba meme ba daina san ki nai ba gani nai gatan ya miki yawa ga mama ga bafa ga ya fati ga ya bature ga momi ga dadi <clears throat> shi yasa na ce to ni bara in zama fati bara in zama na fati ita kadai tun da ita duk an bar ta an tare a gunki zumburo baki ta ita ce ni dai ka ci gaba da sona kawai ce to an gama ranke ya dade autar mu suka dinga dariya a ciki domin kar ta gani dan in ta fahimci hakan ma rigima ne da ke kitsan ya tsofa babu dadewa suka gama tsefe shi suka tafi salon ya kai ta aka wanke mata kai aka mata <clears throat> haɗi mai kyau babu mm, ba su da irin mayukan da take shafawa shi yasa ba a mata ba yana zaune aka mata wankin kafa aka mata gyaran fuska ta fito ras gashin ya cika ya cika tsawo da baki <clears throat> sha biyu da rabi suka bar gurinsu gidansu wato ndc ya wuce da ita sun shige falon komai ya yi kura da takalmansu suka taka har master bedroom ya yi kura har rumfar gadon ɗin <clears throat> ya yi bishit ɗin ya ɗage rumfar gadon ya jawo ta suka fada kan gado ba shimfiɗa ya kura mata ido can kuma ya fara romansin ɗinta ita ma nan ta tsinci kanta da son kasancewa da hakan ta fara maida masa da martani sai da ta kai ga balle masa botular rigarsa suna makale suna ya yamutsa juna ya dakata tsam ya tashi ya tuno rabon da kwanciyarsu <coughs> rabonsu da kwanciya tun lokacin da ta nuna bata so daga ƙarshe ta tashi da ciwo wannan dalilin ya sa ya fasa abin da ya niya ya haɗiye zalamarsa a tunaninsa in sun yi ciwon ta zai tashi kuma dole za a gane dalili tun da sai ta yi wanka ya yunkura da nufin tashi ta riƙe shi ta ce ya bature ina za ka me tsai da kai ya ɗan fara ina Mimi ba ki da lafiya ne, ta ƙara shigiya jikinsa ta ce na warke, kar ka bar ni haka, ka zo mu yi soyayyar mu bai ce komai bai zame ta yi kwantar da ita ya je toilet, ta bi shi da kallon mamaki me yasa maza suke haka, da a ce ita ce ba ta so da ko za ta mutu sai ya yi, amma da ke <clears throat> da yake shi ne baya da ra'ayi yanzu ya guje ta ta ce ni ma magani na kenan ai da rashin zan azina ne ya ja haka amma za ka san kayi da yar halak zan rama ya fito da alwalarsa ya shirin masallacin juma'a bata nuna masa ɓacin ko a fiska ba ce ki so na kai ki gidan audu zan je masallaci na da sai mu je gidan momi ta miƙe ta bi shi ya rufe gida suka fita ya kai wa yasmin ajiyan ta yace ga ajiya sai na dawo ta ce ya bature da ke <clears throat> masallacin sharaɗai je bai jima ba ya dawo ita ma ta sallah suka tafi sun tarar da momi ita kadai dadi bai dawo daga masallaci ba ta rasa inda za ta sa su ta hada musu abinci suka ci tana daga zuwa ta zai <clears throat> daga zuwa ka sai ka tattago ta ko ya ce mo misalun na kai ta kanta duk ya kuɗe, bayan sun gama cin abinci suka dawo kafet suna hira dadi ya shigo daga masallaci ta yi saurin jan mayafi ta rufe kanta ta gaida shi bature yana hararen ta ya rike kafadun ta ya zaunar da ita ce dadi <clears throat> ya yafe tsugunnan gaisuwar ki ki daina takura ma kanki momi ta ɗauko kayan kitso ta ce da mimi matso ki gani in kama miki kanna babu daɗi zama da tsefaffen kai mimi dai tana kunyar daɗi a haka ta cire ɗan kwali aka fara mata zanen hannu da kusa da dadi yake suna hira little ta shigo daga school take ɗauke da zakar makaranta ta kalli momi da ke wa kitso ta ce momi babu babu natin da ban yi ba ki min kitso amma kika ki wai gashi yanzu ke da kanki kina yi wa anti memi. wallahi ni ma momi sai kin min yau kam dadi ya jawo ta ya zaunar da ta gefen sa yace sai haƙuri uwata kin gani kin ga fa ita mimi yanzu ta fi ku matsayi gurin momi na farko ita ɗin yarta ce sannan na biyu matar ɗanta da ta fi so sannan na uku kuma uwar jikanta da ta fi so na gaba momi ta ce kai dadi waye ce maka shi na fi so ga autata nan mai sunan mamana little ta taraf ta ce to tun da kin fi so na sai ki bar na ta ke mini a'a zan dai miki kin ji uwata da wani magana dadi ya tashi ya shiga ɗaki yana dariya fitowar da zai ya fito da wata jaka ya zauna ya zuge jakar kana ya ce mimi mami ce ta yi aike last da aka kawo na manta ban baku ba sai yanzu da na ganku na tuna suka buɗe jaka kayan jarirai ne da underwears da yawa amma overall sun fi yawa masu kyau da safa da takalman jarirai nan suka dinga ɗagawa da ya ce mimi mimi ta ce a bawa a fara ajiya Wata na gaba za ta aiko da wasu, suka dinga ɗaga kaya suna yabawa. Mimi kunya ya hana ta ko kallon kayan bare ta taɓa. Bature ya ɗaga wata safa ya ce wannan safar <clears throat> kamar ta ‘yar tsana cewa aka yi mata dole Mimi za ta haifa. Rishil ta ce ya bature ai safar hannu safar hannu ne ya ce ta ce "Ok tell me baby girl kike so ko baby boy ya ce ba ni da zaɓi little duk wadda Allah ya bani ina so to Allah ya ba ku kamar ni kuma baby girl ta ce haba little ya zaki mini fatan in haifi kamar ke ai kafin ta girma na matuƙar shan wahala wannan kafirin iya yin naki ina za mu kai shi in muka haifi irin ki mun shiga uku duniya za ta mana dariya dadi ya ja bature domin su je wurin ɗaurin auren ɗan abokinsa mimi kuma momi ne ta zata bedroom tana shiryawa ta shirya wa maimai durowa na kwance kan gado suna hira babu yadda mimi ba ta yi ba momi ta bari ta shirya mata kayan nan ta ki ta ce ina ina ina ina hutawa kawai nake so ki suna nan aka yi la'asar momi na mitar inda suka tafi suka daɗe ya bar mimi bai maida ta gida ba har lokacin shan maganin ta ya wuce suna haka lubuna ta zo ta zauna kusa da mimi tare da cewa a'a <clears throat> yar tsanar ya bature yau na ya farin ciki da na tadda ke a gida ya jiki mimi ba ta fuskance ta ba ta ce wace ce yar tsana lubuna ta ce ke mana ta ce yaushe kika sa kika saka min wannan sunan lubuna ta yi fari da ita ta yi fari da ido ta ce washe garin washe garin kaiki da na ga yadda yake ɗaukar ki kamar wata yar tsana na saka miki mimi ta kifta ido tana wani ƙasa ƙasa kar momi ta je su lubuna ta mata ta matsa ta yi mata ƙasa da murya ta ce ikon Allah wai mimi ɗauke da cikin ya bature ya aka yi kuka yi ciki cewa yake ki zo ku yi <clears throat> ki zo ku yi ke kuma sai kika zo ko cewa yake hakan mimi ta galla mata rara ta ce ke ki zama guda ki shiga ɗakin ki ki gani mana mara kunya kawai Lubuna ta sake kesewa da dariyar shakiyanci ta zuya ta kalli momi ta gama hankalinta na wani wuri baya kansu ta sake cewa ana ganin ku sumai-sumai kamar mutanen kirki amma wai har kun iya lallaɓe wa junan ku lalube juna Mimi ta yunkura za ta kai wa libuna duka ta sai ta yi waje tana dariya ta bi ta daidai kofa su kai karo da Bature da ya shigo ya rike ta tare da tambayar menene ta ce libuna ne take tsokana na zan bi ta rama ya ce yi hakuri ki hale ta zan rama miki yanzu ba ɗaya kuke da ita ba kar ki faɗi garin binta ta ki haƙura ita kuma lubuna sai gwalo take mata sai da momi ta sa baki ta haƙura ba su bar gidan ba sai bayan isha shi ma sai da momi ta matsa masa inda ya je mata sayayyan kayan tsaye ya maida ta washe gari ya zo ya ɗauke ta suka ta zagaye gidajen yan uwa har gidan hajja sun ji daɗin ganin su ta ɗauko musu maganin da ta karɓo musu na tsari ta basu da bayanin da za su yi amfani da shi ta kuma maimaita bature ya yi amfani da shi ya yi amfani da shi ko da ransa baya so in ba haka barin shi ya ɓaci don takakkiya ta yi har garku ta zai ta karɓo musu tana cewa in ba don iyayen yanzu da suka tura ku garin abuja babu tsare ba da ai ba a jefe ku ba bare har a ga haka don haka bare an ga sai ɗaukaka kuke ƙara samu ba ta bar su haka ba sai da ta yi wa momi waya ta ce ta kula ta tabbatar bature ya amfani da maganin nan ai kuwa momi ta hana shi sauka a gidansa a nan gidanta ya zauna kuma ta tsiye shi sai da ya amfani da magani a cikin satin nan ya dinga yawo da ita a gidajen family da friends da mutane sun je har ganko <coughs> sun je har garko sun je dangin iyayensu har mutanen danginsu na gombe sun je an haɗa musu abubuwa na tsari sosai kuma ya shige mata ya yi mata famfo ta taho su koma gidansu zai kula da ita akai akai nan akai sa'a ita ma tana so ta bi shi nan ta hau ta zauna ta ce ni ma fa ya bature so nake mu tafi fa so nake mu tafi kar ka bar ni ba zan ma zauna ba kafa ta kafar ka yace yawwa mimi love nawa yana dariya a fili yace na shirya wasu momits ya kenan fa akwai daru babu wanda ya nuna wa cewar ya zo tafiya da mimi ne kuma bai nuna musu ga ranar da zai koma ba sai ranar monday da safe shirya ya haɗo kayansa suka yi sallama da dadi da momi ya ce zai koma momi har da cewa amma dai jirgi za ka bi ko na ga yau da aiki ka so ka yi lati ya ce a mota zan tafi sai gobe zan je aiki yanzu zan biya mai sallama da su mimi ta ce to madalla Allah ya kiyaye hanya gara ka bar ta anan ta haihu sai ta koma a zuciyar sai ce tabdi ashe kan dai lokacin <coughs> kafin lokacin kewar mimi zai kashe ni momi har bakin mota ta raka shi tana maimaita masa ya kula ta ji daɗi sosai da bai yi zancen tafiya da mimi ba shi kuma dariya yake a ransa ya shirya musu a can gidan su mimi ma ta ci kwalliya kamar yadda ta saba tana jiransa yau sai da ta ga ya yi zuwa tun da safe yake zuwa ya ɗauke ta kuma ko ita bai faɗa mata yau za su tafi ba ta gama shirinta za su fita yawo yadda suka saba ne ta kalli agogon wayarta ta ga har karfe takwas da kwata shi da ya saba zuwa bakwai da rabi a nan yake karya wato me tsaye da shi yau mama ne ta kawo mata awarar da ta soya mata da kwai ta ce mimi har yanzu baki ci awaran nan ba har ta huce ta kalli mama duk da dauriyar da take da shi amma ya kare ta ce mama kin ga ya bature shiru har yanzu bai zo ba anya kuwa lafiya yake mama ta ce mimi me yasa baki da dauriya akan Suleiman ne tunda kika ga bai zo ba wani uzurin ne ya tsaye da shi ki ci awaran nan kar ki sa na yi wahalar banza bayan kin ce min kina so ta kalli awaran ta kai hannu ta fara ce sai dai ba ta jin daɗin sa duk da dai ita ce ta ce mama ta yi mata tun jiya karfe takwas da minti talatin da uku ya sallama ya shigo suka gaisa da mama da ke tsakar gida ya shige ɗakin babba suka gaisa ya musu sallama da cewa zai wuce yanzu mama sai da gabanta ya faɗi ta san da wuya in aiki bai dawo baya ba mimi da tun da ta ganshi take cewa za ta tafi tun bata gan shi ba kai take cewa za ta tafi Abuja bare yanzu da ya zo suka kwana biyu yana shiga ɗakin mama Mimi ta taso ta rungume shi tana ajiyar zuciya ya shafi kanta da murmushi tabbas ta faɗa tarkonsa gem ɗinsa yayi <clears throat> zai kuma fara daga yanzu ya ja ta suka zauna kan kujera da murmushin love ya ce mimi ni fa har na yi haramar wucewa zan yi ta sake shigewa jikinsa ta ce cewa za ka yi wucewa za mu yi da ka faɗa min tun jiya da na haɗa kayana ya ce cikin jimami ba na jin su momi za su bare mu tafi tare sun ce sai kin haihu ta zara jikinta daga nasa ta ce bara ma in je kar kar na yi latti ina so na isa da wuri sai an jima my love ki kula min da kanki ya sa takalminsa sau ciki ya tashi ya waje ta bi shi da kallon mamaki me hakan ke nufi ya fasa tafiya da ita kenan ko kuma me bayan ya lasa mata zuma ziya ko kuma dai momi ce ta yi masa faɗa shi ya sa ta gan shi a sanye a fili ta ce to wallahi ba zai sabo ba bindiga a ruwa ta miƙe da gudu ta yi tsakar gida ya kai bakin kofar da zai kai shi soro mama tana masa fatan isa lafiya hankalinta ya kwanta da ta ga ya fito kuma bata ji wani <clears throat> damuwa ko raddi daga meme ba ta rungume shi ta baya tsam ta saya da zan bi ka ya juyo gyara mata kwanciya kan kirjinsa yana kai dubansa ga mama yana so sa kai ce meme ina son tafiya da ke amma su momi sun fi so ki zauna a nan babu ruwansu da mu ka fi su iko a kaina kai fa mijina ne babu wani wadda ikon shi yanzu ya kai naka tafiyar mu za mu yi kawai mu kyale su ni na warke mama ne ta mata da kuwa tare da cewa kin ci gidanku dan uwarki maras kunya <clears throat> mana ta ido babu ruwanmu ko babba ya fito zai fita matan gida suka fito domin zin kulle kofar babba za su masa a dawo lafiya ya tambayi abin da ke faruwa kan mama ya magana mimi da take jikin ya bato ta ce ni fa babba mijina zan bi kuma su mamaye sai na haihu babba ya kalle su dukan su uku ya ce ni na rasa bayan ma wadda zan bi a cikin ku na bi bayan ta mama ko bayan su momi ko in bi bayan mijinki ko bayan ku ba zai yiwu in zo in da wani rigima ba ke kuma maryam in na bi ta taki za ki tafi in na bi ta uwarki kuma sai kin haihu ita ma in na biye miki ta hau fushi da ni to na barki idan na barki kin tafi ba ta da juriya a kanki za ta yi fushi an ta ce gaskiya ne saboda an gama da kai ba an mai da kai mijin namijin Ho-Ti-Ho, bature dai yari yana rike da mimi da ta fara kuka da ya ga abin ya ki karewa ya ɗauko waya ya ce wa fati mama ta ce gaskiya babba kawai ka hana ta tafiya mimi ta fara kuka da karfi ta ce mama ni fa gaskiya ba zan zauna ba zan bi shi babba ya mata da kowa ya ce kani ya rike sai da ta gama wahala da ke tun baki san kanki ba shine yanzu zaki guje ta Rashida ta fito za ta tafi aiki ta kalli diraman da ake Mimi na jikin mijinta rungume da shi gam ko kunyar su babba bata ji ba a hankali ta ce da gaskiyar ki Mimi ko ni na samu wannan tsalelin mijin ban ga abin da zai sa in zauna a gida ba ko da baya so na bare ke da abin burgewa abin sha'awa ma yana son ki ba kuma kinsa ko kuɗinsa ne yasa kike son kike zamune da shi ba suna nan jugun jugun babba sai lallaba mimi yake kanta hakura in an kwana biyu sai ta bi shi amma ta ki yarda sai kuka take bature na lallaba ta fati ta shigo gida babu ko zallama ko gaisuwa ba ta yi ba tana ta kai kallon ta kan bature da mimi ke rike suke rike da juna ta miƙo bature kujerar roba ya zauna mimi na ɗane akan cinyarsa ta ƙi tafiya <clears throat> tana kankame da shi fati ta matso kusa da mimi rinse ido ta ta ce ya fati kar fa ki dame ni kuma kar ki dake ni Ni ya bature nake son bi ta shafi fuskanta ta ce ba dukan ki zan yi ba Maryamu na abin da kike so shi zan miki. Ta ƙara shigewa jikin mijinta, Anta ta ce to uwar iyawa. duka duka da kwana nawa ne ta zo yanzu kuma sai sai mu ga yadda muka gani ai. Bature abin da ya bashi dariya kenan sai gimtse su waɗannan matan kwata-kwata ba sa girmama mutane. Fati kuwa ta loda kayan meme a katuwar jaka ta jawo ta fito da ita ta koma ta fara fito da magungunanta suna kallon ta ce meme ba dai mijinki zaki bi ba eh shi zan bi ya Fati to ga kayanki Allah ya kiyaye hanya ya bada lafiya mama ta dube ta za ta yi magana Fati ta riga ta da cewa mama in dai har na isa da Maryam kuma zan iya faɗa a ji ki yi haƙuri ki bar ta ta bi mijinta ku kalli meme da ya bature fa kowa a danginmu ya musu shaidar cewa suna da kunya kuma kowa ya shaide su da alkunya amma yau da kuke ƙoƙari raba su kalli yadda suke zaune a gabanku kuma ki nazari da duba da kyau ba ki ga yadda suke zaune a gabanku kalla fa ki gani mama <clears throat> mama da ke a sanye ta hango gaskiyar maganar fati ta ce kin isa da maryam fatima tunda kin yi hukunci su je allah ya kiyaye hanya umma bakin ciki ne ya ta domin ita bata ki a ce auren meme ya mutu ba a yanzu kuma ta <clears throat> bata ki a ce ta auren ya mutu ta auri jafar ta zauna karkashin ikonta ba don ta san jafar bai ko kama kafar bature a dukiya ba balle meme ta ji daɗi har tafi sauran 'ya'yanta kuma dama nufin nufinta in auren ya mutu ko jafar bai nemi auren mimi ba za ta ce ya je ya nema yadda za ta gasa mimi a matsayin sirikarta ta cikin ruwan sanyi amma da alama burinta ba zai cika ba ganin wannan sato kasa katsi da ake yanzu cikin lumana da nuna soyayyar bogi ta ce anya fadima za ki dakata ta fati ku tura yarinyar nan abuja ba ta gama watsakewa ba kalli yadda muke fama da ita in ciwon nan ya tashi dukan mu bare a san ita ita da miji kawai <clears throat> mama ta ce to ya zan yi umma kar na je na hana ta binsa in ya tafi ta tayar min da rigima ta hana mu zaman lafiya daga haka ciwo ya dawo Umma cikin fusata da amsar mama ta ce aikin banza, ai duk laifin ku ne. Kun bi kun shagwabar da yarinya duk ta san garce sai ka ce yar shekara uku idan tana abu. Ta juya ta yi ɗaki cikin ƙona suka bi ta da kallon mamaki an ta ta shewa ta ce to ke kuma menene naki a ciki kadimul shishigi? <laughs> Babba ya wuce kasuwa Mimi ta je ta ɗauko wata jakarta ta zauna gefensa. Fati ta ce Bata ta ci gaba da fito da duk abin ta san mallakar Mimi ne tana ajiyewa a waje. momi ta shigo gidan <clears throat> ta shigo gidan bazata ta kai a bazata ta kai kallonta ga bature da mimi da ke tsakar gida a kan kujerar roba suna fesin na juna hannuwansu a sarge ta yi saurin ɗauke kanta mama jin sallamar momi ne ta fito tare da cewa ke ta yanzu ko dai kina da masaniyar tafiyar tasu ne momi ta ce jikina ne ba ne a nan ana nan ana daro da mimi na je gurin aiki na kasa zama na taho mama ta ce ai kuwa dai ta ki zama Ga shi nan an haɗa musu kayan tafiya momi ta harare bature ta nufi ɗakin mama tana cewa mimi zo ki ji uwata nan suka shige da ita mama ta fito ta tashi wai <clears throat> suka shige ita da mama mimi ta tashi za ta bi su amsa kiran bature ya riko hannunta ya ce duk daɗin bakin da momi za ta miki karki yadda ki tuƙure kawai ne za ki bi in ta ki ki sa mata kuka Mimi ta ce, To ya bature, zan yi yanda ka ce That is good, my love. Nan ta shige ciki, shi kuma ya ƙara miƙewa kan kujera ya ɗora kafa ɗaya akan ɗaya yana dariyar mugunta. Ya san ya ɗora ta ta hau, <coughs> ta yi ta ɗerere da wuya, ta yadda da roman bakan su mu ba za ta yadda ba kai. Ya tashi ya shige falo ya zauna su kuma suna uwar ɗaki kamar yadda ya zata. Momi ne ta sa Mimi a gaba da daɗin baki tana ta zance akan kan takura ta haihu saboda lafiyarta da abin da ke cikinta babu kalan lallashin da momi bata mata ba ya kwashe da dariya har da kyakyatawa lokacin da ya ji mimi ta ce momi shi ma ya bature yana kula da ni ni na fi son mu tafi tare momi cikin kuluwa ta ce kin fi son kin fi son shi a kanmu kenan ya sa dariya a fili da ya ji mimi ta ce eh na fi son zama da shi don shi kan ta ƙarisa momi ta ɗuma mata dundu <clears throat> ta miƙe ta yo falo da gudu tana fitowa ya tare a bar sai rungume ta yace ce well done my dear nan suka zauna suna gusgus ɗinsu ita da mama shi kuma ya raka <clears throat> mimi kitchen ta dumama musu awarar da mama ta yi mata <clears throat> a micro ta tsayayo musu kunu a kofi suka fito falo suna cikin nishadi momi da ta fito ta gansu ta ta haɗa su da ido inda bature ta masa harara amma ya ƙi yadda ma su haɗa ido ya ƙasa da kansa ta matso kusa da su ta ce ai dama na san kai ne ka hore mata kunne shi yasa ta ki zama mama tana fitowa ta ce ita ma fa da halin ta'adda tun kafin ya zo take ce min za ta tafi abuja ko ba mu amince ba momi ta ce to tun da ku tunda kun nace sai ku tafi tare in ki bari sai gobe nan zan yi waya a garko ya duka su zo ku je tare kuma na yi wa Aisha waya ta dawo ku tafi tare ya duka yar uwa yar <clears throat> uwa ce ta kusa ga Hajja kakar su Meme takan zo lokaci zuwa lokaci ta ga gida ta ga Hajja ta koma domin mijinta ya mutu kuma ta gama aurar da 'ya'yanta kaf ce to momi muna godiya a lokacin ta samu damar fallara masa harara ta ce ka daina murna domin <clears throat> rahoto zan tu domin ‘yan rahoto zan ɗauko, dan rahoto zan tura ta. Tana faɗa min abin da bai mini ba zan zo na taho da ita, ya yi shiru tare da so saka Irin wannan ranar a makale da juna suka yi a ɗakin mama yayin da mama ke ta faman haɗa haɗa wa Mimi abubuwan da take ganin za su mata amfani a can idan ta je. A daren Yadiko ta iso Aisha ma ta dawo ta jima mana na cewa Yadiko don Allah ki kula da lokutan shan maganin Mimi da kuma turare kada ta bari bature ya hana a yi wa mimi turaren nan ya duk da ke Oba oba'atin ne ta ce shi din banza ya hana mana <clears throat> da na ci kaniyarsa mama ta yi dariya ta ce yawa ya dukko ta san ba ta da wasa shi yasa suka yanke shawaran ɗauko ta ita da momi washe gari da safe kuwa momi ta zo ta ga kaya niki-niki ta yi mm, da ta ba wa tana yawan momi Mimi tsaraba nan aka haɗa da kayan nan ita ma mama da ta haɗo nata aka cika hailanda din nan tab da kaya har sai da motar ta yi ƙasa inda mimi ta sha kwalliya cikin safin leshin da fati ta ga mata jikinta na rawa da yake za su tafi bakinta ya ƙi mama mamakan jikinta ya sanyi da wannan rawar kan da Mimi take gani take kamar ajali ajali ne ke kiranta in banda haka Mimi mai tsananin kunya fa <clears throat> munuwa tunaninta kenan ita dai ka wannan tafiya ba ta kwanta mata ba don dai babu yadda za ta yi ne duka duka <clears throat> shi ma nan zan kwanta in huta sai kuma idan mai duka ya kai mu littafi na gaba